to kada ka manta ita maganan tsaro na farko ina son in jawo hankalin duka masu saurare da mu kama baki da cewa ba najeriya kaɗai take fuskantar hankalin tsaro mai tsanani ba irin wannan kusan duniya ce abu ce baki ɗaya za ka iske a harkar tsaro ta tabarbare a misira musamman a nan afirka nahiyar afirka harkar tsaro ta tabarbare a mali harkar tsaro ta tabarbare a libya harkar tsaro ta tabarbare a northern nigeria wannan abu matsala ce da ta shafi duniya baki ɗaya wa ya taɓa jin inda aka ce matasa sun hito sun yi zanga-zanga a ƙasa irin ta ingila amma shekarun baya ba daɗe ba an samu wannan ya faru to kaga duniya ce kwata-kwata abubuwa ke canja kwarai da gaske amma namu na najeriya wanda muka sani wanda ya shafe mu directly shi yana da nasabobi da dama kaga na farko akwai maganan poverty ana ta maganan poverty poverty poverty yes ba lallai bane shi kadai ne dalili don ai wasu kasashen sun najeriya samun poverty amma ba su da rikici ko rashin zaman lafiya kamar Najeriya irin wanda muke gani yanzu to akwai kuma maganan shi kan shi rashin kyakkyawar fahimta na harkokin zamantakewa na al'umma sannan kuma akwai maganan wato ko in ce 'yan ta'adda wanda ba lalle ne 'yan Najeriya ba 'yan Najeriya ne abin da ake ce ma transborder criminals su ba su kan shigo akwai maganan drug abuse wato shaye-shaye da matasa ke yi wanda yakan jefa su cikin wurin yanayi suna abin da ba su san suna yin shi ba sannan akwai maganan shi kan shi a isassun kayan aiki ga jami'an tsaro da da training shi ma akwai bukatar a mai da hankali kwarai akan wannan sannan akwai bukatar wato kira kamar yadda najeriya ta kira ga kasashen duniya su zo su tallafa mata to tallafin ni ina ganin zai fi ma'ana a tallafa kan training da ba da kayan aiki ga jami'an tsaronmu to in an yi wannan ko shakka babu aka mai da hankali aka yi involving duk stakeholders daga mu na gargajiya shugabannin addini shugabannin siyasa aka haɗa kai to shi ma wannan wani abu ne wanda za a iya ciwo kansa amma ya zama wajibi a najeriya mu tashi tsaye kwarai da gaske kan maganar tsaro kaga ka tsina cikin yadda allah ana samun gwargwadon iko ana samun zaman lafiya don mutane ba su rasa abin yi ba gwargwadon iko ba iya cewa kowa da kowa dole gwamnati sai ta baki aikin yi ba zai yi ba kamar ce a ingila gwamnati ba kowa da kowa take ba aiki ba a amerika gwamnatin amurka ba kowa ta dauka aiki ba duka kowa da a ce da amerika ta dauke shi aiki bai yi ba sana'an nan dai na fadi ita ce kuma sana'ar da muka gida ita wata noma da kiwo da kuma wannan sana'o'i na hannu ake koya yara shi ya kamata mu fuskanta kuma in Allah ya so yarda a yi ta addu'a wannan masifu da Allah ya kawo Najeriya Allah ya yaye mana su to secondly kuma sai maganan ko jami'an tsaro sun gaza suna iya kokarin su amma abin da ke da muhimmanci shine shi jami'an tsaro akwai abin da za a shimfiɗa wanda zai taimaka mu shiga aikin shi kada a mance ba ka gwamnati kaɗai ba ce yanzu amurka idan wani mutum ma kawai ya ji an fasa windo din wani galas din wani an fasa wani ya fasa ko bai san shi ba kuma kuma shi ne mai gidan ba nan da zai kira na yawan ya ce ga ya an ya ga suna suna kaza amma ga nan babu da irin wannan tsarin wani abu ne wanda sai mun diba shi da kyau kuma sai mun tashi tsaye kan wayar da kan jama'a duk abin da ya jibanci abin da yake crime ne wato abin da ya jibanci eh, tabarbarewar harkar tsaro to ya kamata duk 'yan kasa su ga ciki da kaga ana abin da ba daidai ba kai jami'an ko ka ba su haɗin kai ka ba su goyon baya inda duk kake da information ka je kai musu shi yasa ai na kira cewa banda ma kawai abin da gwamnatin tarayya take yi ko gwamnatin jihohi ke yi dama ma muna yi da yawa gwamnatin jihar katsina sau da yawa muna ba da tallafi ga jami'an tsaro kan da abin da za su to haka kuma mai kira mai kira ga kasashe na duniya irin su amurka din wanda suke da alaka da najeriya su ci gaba da bada goyon baya na musamman na training na jami'an tsaro da kuma taimaka mu da kayan aiki don suna kayan aiki da su to ya kamata su tallafa ma najeriya kan wannan irin kayan aiki in an tallafa na tabbata zai taimaka kwarai da gaske zai inganta sannan su kuma mu kuma na a matakinmu na jiha da na karamin hukuma da na gwamnatin tarayya ya kamata mu ci gaba da aiki tare dama ana yi amma a kara inganta tarayyar da ake yi kwanaki gwamnatin tarayya ta kawo tsari na cewa gwamnatocin jihohi su ba da gudunmuwa na a ƙara inganta aikin 'yan sanda da tallafa musu wurin training da sayan kayan aiki to wannan ne na goyi baya ɗari bisa ɗari cewa a ci gaba da ba da gudunmuwa na kowane mataki don a tallafa mana jami'an tsaro su yi aikinsu.